kayayyaki da malaman zaɓe sun isa kan kari a galibin tashoshi da cibiyoyin kaɗa ƙuri'a a sassan jihar Kano. Ko da yake da fari an sami rashin fitowar jama'a sosai a wasu yankuna. Amma daga bisani mutane sun ci gaba da fitowa domin kaɗa ƙuri'unsu. Kamar kowane lokacin zaɓe mata ne da yake mamaye galibin cibiyoyin kaɗa ƙuri'a a sassan Kano. Sumayya Abdulrahman, taɓa yin zaɓe ba in ban da wannan na gwamna da aka yanzu. Me ba ke yin zaɓe a can ba? Kawai Allah ne bai nufa ba. Sunana Isu. Malam Yusuf na gan ka gashi kana zaune kuma ana ta hada hada zabe ga ka kuma kusa da tashar zabe. An yi zabe? Ba ai ba. Za a yi. Da ikon Allah. Kuma fata na addu'a Allah ya sa a yi lafiya a rubu lafiya. Ka fito da katin zaben ka? Ban fito da shi ba. Suna na Hajiya Hauwa Ali. Kin jefa ƙuri'a? Alhamdulillah. ba layi ba komai na jefa ƙuri'a na gama dama daga gida kin zo da wanda zaki zaba ne ko anan kika ga bari ki zaba a'a wallahi na zo da ra'ayina eh. na zo da ra'ayina kuma kin dangwala na dangwala zaben wa da aka nema ni an yi zaben abba gida gida da ganduji sunana aliyu salisu unguwa uku ka yi zabe na yi zabe alhamdulillah sosai ban fi minti talatin ba da na hau layi na yi zabe fi samun sauri a wannan fiye da na shugaban kasa amma kuma na ga wannan ya fi cika akan na shugaban kasa ko da yake zaben na gudana babu tashin hankali sosai amma akan samu hatsaniya nan da can kamar yadda ta faru a wata tashar zabe ta unguwa uku a yankin karamar hukumar tarauni suna na um, zulaihat mm, kin yi zabe ne na yi zabe alhamdulillah tun yaushe aka fito gashi yanzu wajen karfe goma sha ɗaya da wani abu karfe tun karfe takwas na fito sai yanzu na yi wajen awarki uku fa kenan hajiya eh akwai wahala ne akwai wahala mana an fesa mana mati a gas muka yi ta tari me da aka fito an dan yi hatsaniya ne a gurin eh. shi ne ba baki zo da yara ba a'a ban zo da kowa ba ni kaɗai na zo eh. kuma na daɗe ina zaben nan tun lokacin shagaru nake zabe har kawo yanzu kullum sakin yi zabe wallahi yana yi Ashe da aka cika saba da tear gas. Eh, wallahi duk. Aka fesa tear gas me faru? Tari ne ta yi na koma gefe daya. Me ne ya sababa har aka hazba tear gas? Samari ne suke faɗa. Eh. Akan wai wata tsohuwa ta zo za a nuna mata jami'ar da take so su kuma sun ce a'a. Eh. Shi ne suka ce a'a. Amma ku da kuke manya ba ku musu tsawa ba? to ai zuwan mu kenan aka sada abu kuma tunda kin jefa ƙuri'a zama zaki zaki ci gaba da kallar al'amura ko gida a tafi a zan dan je can wajen ne in dawo zan ga wanda ya ci zabe mai murna wani al'amari da ya mamaye zaben na yau shine yadda zargin amfani da kuɗi tsakanin 'yan siyasa ke ƙara ƙarfi kamar yadda wani dattijo ke bayyana takaici akan haka sunana magajiya lawa dattijo a jam'iyyar apc to zaɓe dai abin da za mu ce sai dai mu ce ana yin zaɓe lafiya wannan kuma shi ne babban abin farin ciki kuma muna fatan a gama shi lafiya amma a yadda muke ganin tafiyar gaskiya akwai abubuwa da yawa da suka taso da mutane an su in sun zo jefa ƙuri'a sai ce sai an ba su kuɗi ko ko sai da wani dalili za su yi zaɓe wanda ya kamata a ce mutanen Najeriya su kawar da irin wannan tunanin domin samun biyan buƙatar ci gabansu da rayuwarsu da 'ya'yansu. To kuna ba su? Duk jami'in nan ba wacce ba ta sayan ƙuri'a. in ta samu dama saboda haka zaɓe ya lalace mutum ya zo ce sai an bashi kuɗi wannan ba shi ne zaɓe da yake kawo ci gaba a ƙasa ba. a nan guda kuma jami'ai sun kama wata mota kiran siyana a yankin titin 'yan dutse da ke magwan a birnin kano makare da wasu takardu da ake zargin takardun ƙuri'u ne kakakin rundunar 'yan sandan Kano DSP Haruna Abdullahi wanda ya tabbatar da haka ga muryar Amurka ya ce motar na kwatar 'yan sanda da ke unguwar Bamfai kuma ana ci gaba da bincike. Da misalin karfe goma da rabi ne dai gwamna Abdullahi Umar Ganduje ɗan takarar jam'iyyar APC ya dangala sa a ƙauyensu na Ganduje da ke karamar hukumar dawakin tofa yayin da shi kuma takwaransa na jam'iyyar pdp injiniya abba kabir yusuf ya dangwala tasa ƙuri'ar a unguwar ciranci da ke tsakiyar birnin kano a yankin karamar hukumar gwale rahotanni daga jihar jigawa kuma na nuna cewa zaben na gudana cikin lumana a galibin yankunan ƙananan hukumomin jihar sai dai a wannan karar an samu karancin fitowar jama'a domin kada ƙuri'u a galibin tashoshin zaɓe a sassa daban-daban na jihar. Jam'in APC da PDP su ne manyan jam'iyyun da ke fafatawa a neman kujerar gwamnan jihar ta Jigawa, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.